hoto na talatin cikin wanga hoto muna ganin mutane biyu suna jewa gumakansu da layunsu cikin wuta sun bar hanyar shaidan don sun gani hanyar nan ba ta kwarai ba ce sun yarda da yesu almasihu da shi ne mai girma yesu ya ce mutum bai iya bin ubangiji biyu ban mu iya bin shaiɗan kuma mu bi yesu Yesu bai so mu zama cikin tsoro, sunan Yesu yana da girma. Yesu ya ce, Ina tare da ku har duniya.